أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شابك وتن ديا watan al-muharram shekara ta 1437 hijiriya wanda ya dace da 30 daidai ga watan goma shekara ta 2015 a lissafin turawa darasi na 41 a cikin wani littafin albarka na shama'il muhammadiyya muna magana akan kaifiyar ibada annabi sallallahu alaihi wasallama bautar Allah da manzo Allah yake yi da yanayinta yau za mu tashi hadisin Mahmud bin Ghailan قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى حممت بأمر سوء قيل له وما حممت به قال حممت أن أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم Abdullahi dan Mas'ud yake cewa nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani dare mana ya bi annabi sallar dare wanda yake nuna sahabbai saboda kwaɗayin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suna bibiyarsa har cikin dare su gaya yake yi wa allah bauta don su ma su bauta wa allah irin yadda yake yi don daman babban abin da ake da bukata a gare mu shine mu bi annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin dukkan ayyuka na ibada Shi shine ma'anar sunna ɗin koyi da annabi ba bajo jo ba wani abu ne na alfahari ba ba wani abu ne na abin da ba aiki inda kana son annabi da gaske to in annabi ya yi wani aiki to ka yi mai biyayya ka kwatanta annabi yana tashi da daddare ya ajiye baccinsa don ya yi tanadin lahira ita sallar dare ga baki ɗayanta tanadi ne na kiyama dukanta so manzo Allah yana yin wannan Abdullahi dan Mas'ud yace na tashi na bi shi falam yazal qa'iman manzo Allah bai gushe ba yana tsaye ya dade a tsaye yayi ta karatu yayi ta karatu hatta hamamtu bi amri su har sai da na himmantu zan yi wani mummunan abu aka ce me wannan mummunan abu wato shi ya dauke shi mummunan abu ne watakila ni da kai kuma muna ganin a ba komai ba ne to ya gaji yake ganin bari ya ɗan kauce ya gudu Mana sallar da annabi yake ɗin tafi ƙarfinsa ya so ya zare jikinsa aka ce ah, wa ma hamamta bihi me ka himmatu za ka yi ya ce hamamtu an aqa'uda wa ada annabi sallallahu alaihi wasallam na himmatu ne ce kai bari dai in zauna in haƙura in ƙyale manzan Allah ya ta yi don nikan ba zan iya ba wani hadisi imam bukhari ne da muslim da ibn majah da imam tirmidhi duk suka ruwaito shi wannan yana nuna mana lalle abdullahi dan mas'ud ya yi ƙoƙari shi ma da ya dage ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan yanayin sallar nan da yake yi kuma dai ya so ya yi din ya zauna ya kyale annabi to bai yi ba amma sai sai yake ganin wannan abu mummunan abu ne bai kamata ya zamanto yana yana yana saba annabi ba akan ita kansa ta sallar da cewa ba wajibi bane a kansa to wannan hadisi in wani yana nuna mana wato Abdullahi dan Mas'ud ya fahimci barin jam'i barin yin sallar jam'i mummunan abu ne in kun lura sosai tunda ai jam'i suke da annabi annabi ne liman shi kuma shi mamu to sai ya ce wato ya himmatu da yin mummunan abu menene ya ce ya bar jam'i ya zauna kenan barin jam'i ƙin zuwa jam'i ƙin yin sallah a jam'i mutum ya zauna a gida shi kaɗai ya sallah ko a kasuwa shi kaɗai ya sallah ko a unguwarsu shi kaɗai ya sallah ko a ma'aikata baya zuwa jam'i ko a wurin sana'a bai fita jam'i ko a kamfani bai zuwa jam'i ko a ina kin fita kai sallah tare da yan uwanka musulmi sunansa amursu su mummunan abu wannan shine fiqhun hadis din abinda zamu iya tsinta so duk yadda za a yi yan uwana a duk inda muke a sana'ar mu ayyukan mu ma'aikatun mu makarantun mu mu yi kokari mu rinka yin jam'i shine dan abin da zaka dan ya saura maka ka dan fifisga rayuwar ana cikin yin ta ake mutuwa yanzu mutuwa ba ta da notice ba notice babu alamar cewa ciwo ya dame ni na kusa mutuwa haka kawai ake mutuwa yanzu zuciya ake haɗiya a muta yanzu yanzu hawan jini sai ya haura maka baka ma san kana da shi ba shikenan sai a ce ya tafi a gama koke-koke shikenan a raba gadon ka kawai a ƙasa ma kawai kana cikin ƙasa su wasu kuma suna jin daɗi da abin da ka tafi ka bari to a himmatu wannan yana da matuƙar muhimmanci abu na biyu hadisi yana nuna mana ashe ya halatta a yi sallan nafila a jam'i tunda wannan sallah ka gaba farilla labarci, ce ce ta nafila to kuma sai ake yin ta a jam'i yana yin limanci wannan yana bin shi abu na uku yana nuna mana wato ya halatta ana yin sallar nafila a tsaye idan mutum ya gaji ya zauna abinda nake nufi a nan watakila a ku ana sallar tarawihi baka da cikakkiyar lafiya amma kana sha'awar ka zo kai sallar nan to idan ka ji sai ka kabbara sai ka zauna in ka gaji kawai ka zauna a yi sallar da kai liman yana tsaye kai kana zaune kai ba ma liman ba ba wai liman yana zaune kana tsaye ba kawai yana tsaye kana zaune ba kai kanka sallar ka ta dare ko sallar nafila duka nafila gaba da ya halatta ayi ta a zaune yanzu wannan raka'atan fajr ranar da kaga baka da cikakken jin daɗi ko akwai larura ta rashin lafiya ko wani abu sai ka zo kai zaman ka a sahu Allahu akbar a zaune ka yi ta nafila bayan azhar ne nafila bayan la'asar ne nafilar cikin dare ne shafa'i da wuturi ne duk ya halatta a yi su a zaune wannan akwai hadisai da yawa akai malaman fikihu Allah musu rahama da sun yi bayani to amma wanda ya yi ta a tsaye shine zai samu cikakken lada kai da kai a zaune za a baka rabin lada ya eh, kwarai kuwa idan ana ba da ladan nafila lada ɗari to kai da kai ta a zaune lada hamsin za a ba an fahimta to amma dai an samu ya fi ba a yi ba to wannan kenan sai hadisi na gaba قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه wannan hadisin wato wani makamancin irin wanda ya gabata ne قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس أغني فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك رواه البخاري ومسلم والترمذي shi kuma na hadisin na na Aisha Allah ya ƙara mata yadda a matsayinta na matar annabi sallallahu tana bamu labarin sallar annabi ta dare cewa manzo Allah kana yusalli jalisan yana yin sallah a zaune fa yaqra'u wa huwa jalis kuma yayi karatun yana zaune amma fa'iza idza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 aya idan abin da ya saura na karatunsa gwargwadon wato aya 30 ya saura ya yi ruku'i ko aya 40 ya saura ya ruku'i kama fa qara'a wa huwa sai ya tashi ya miƙe ya ci gaba da karatu a tsaye kenan ya fara yana zaune idan ya kusa ruku'i sauran aya talatin ya ruku'i sai ya mai sai kuma ya tashi ya miƙe ya ƙarasa aya talatin ɗin nan ko aya arba'in ɗin nan a tsaye yakan yi haka sun maraka a wasajat sannan ya ruku'i ya sujada sannan kuma sai ya yi raka'a ta gaba ɗin ma irin yadda ya yi a yanzu hadisin bukhari hadisin muslim shi kuma na akwai ƙarin haske shi kuma yana nuna mana ka iya yin sallar nafilan wato da yanayi guda biyu rabinta ka yi a zaune ko fiye da rabinta ka yi a zaune wani ɓangarenta ka yi a tsaye ka zauna ka yi ta karatu a zaune wani ya ce tilawa kake ashe nafila ke. sai ya kusa ka yi rukuni sai ka tashi ka miƙe ka karasa karatun a tsaye sannan ka yi ruku'i kai sujada raka'a ta biyu mai kunka da kewa sai ka zaman ka ka zauna kurin ka kama alhamdulillahi rabbil da ka ɗora sai ka ji ya ishe ka zuwa wajen ƙarshe sai ka tashi ka miƙe sai kuma ka sake ruku'i kai sujada sai ka yi sallama wannan duka yana nuna mana nau'i ne wani samfuri ne na sallar dare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه وأن شي عبد الله بن شقيق ya ce na tambayi na na aisha allah ƙara mata yadda dangane da sallar annabi sallallahu alaihi salama dangane da taɗawu'insa taɗawu'i sallar da ba ta nafila ba faƙalar sai ta ce kana yi salli lailan tawilan ƙa'iman annabi yana yin sallar dare dare mai tsawo mai tsawo ƙa'iman yana tsaye wa lailan tawilan ƙa'ida wani daren kuma du mai tsawo amma a zaune fa'ida ƙara a wahuwa ƙa'imun raka'a wa sajada wa wahuwa ƙa'imun idan ya karanta ya yi karatun yana tsaye to wani zubin yakan yi ruku'i da sujada mana daga tsayuwar sai ruku'i da sujada kamar yadda aka saba wai da ƙarawa wahuwa jalisun wani zubin kuma in yayi karatun mai tsawo sallar a zaune to raka a wasa da wahuwa jalis ruku'in ma da sujadan ma <coughs> sai ya yi su daga zaune ma'ana complete <coughs> sallar zaune kenan iya zaune Allahu akbar ruku'i sami Allahu liman hamida yana zaune sujada fa Allahu akbar dama yadda ake sallah a zaune inda har a zaune kake ana yin wato tarabbu'i ake yi wannan galibin zaman nan da kuka ne tarabbu'a mutum ya zauna ya shigar da kafarsa daya cikin kafa ɗaya. wannan zaman galiban annabi yana yin sa da yawa saboda zama ne na tawadu kuma shine zaman wurin karatu dama to idan zai yi sallah a zaune ma irin wannan zaman yake zama ne na tawadu babu kasaita a ciki duk wanda ka gaya wannan zaman to zaga wato akwai nau'i na tawadu ya tawadu alillah to idan za a yi rukuyin haka ake sai a dan sunkuya a wajen sujada ba kafa goshi ake a ƙasa ba ana yin sujada ne ita ma din a zaune amma a yi ta ƙasa ƙasa da ruku'i kun fahimce ni kuwa tunda in kana zaune ya zaka kai rukuri ba zai yi ba sai dai ka kuya kawai to ita ma sujadar ba wai tunda yanzu kana zaune ne bari ka sa goshinka a ƙasa bala Allahu akbar ruku'i sami Allahu liman hamidahu ka dago sujada fa Allahu akbar kaga ta yi ƙasa da rukuri ko to wannan shine in dai za ka yi sallah a zaune ba wai Allahu akbar rukuyi sami Allahu liman hamidu sujada Allahu akbar sai ka taba kasa ba a'a idan sallar a tsaye kake yi to shine za ka yi shi haka amma an zaune ne to ga yadda shari'a ta shi ma sallar mara lafiya sallar wanda ya kone sallar wanda ya hadari sallar wanda in dai a zaune ne an zai akwai yanayin da ma zai zo ma da hannu za ka yi eh? ciwo ya yi yawa an yi haɗari wuya ya karye ko an kone ko mutum baya da zai ba abin da zai iya motsawa a nan sai me sai hannu to sai ka yi ima'an sallar sai ka yi haka kana tsaye kenan rukui allahu akbar da hannu ba sami allahu liman hamidahu sujada ba allahu akbar duk abin da ake a sujada sai ka yi dagowa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai karanta fatiha tunda bakin kan an bar maka shi to wannan shine iman ya halatta mutumin da bashi da lafiya yayi wannan za ku gane kuskuren mutanen mu mutum kawai da ya kwanta a asibiti bai da lafiya ruwa kai aka daura mu wai na sallah kai da kake kusantan mutuwa watakila daga wannan ruwan sai ne a fisge shi akai ka kabari kuma ma ba a sallah da yawa wallahi mutane marasa lafiya ba sa sallah da yawa so ina mamaki mutane me amfanin zaman mu a makaranta kakka yadda wai wani ciwo ya same ka ba kai sallah ba wallahi in dai hankalin ka yana tattare da kai ka ce a baka dama za ka yi sallah a juya ka alƙibla komi yadda kake za ka yi sallah ko yaya Koyaya. matukar akwai hankali a jikinka yadda aka ɗauke maka sallah shine idan babu hankali a jikinka amma zafin ciwo ba a taɓa cewa mutum kai ya sallah saboda zafin ciwo ba duk zafin ciwo in dai akwai hankali to ka jarraba ko kana kwance ne rigingine ba ka iya motsa komai to ka san yadda za ka kai ko da ɗan yatsa kafaka ka wannan yake nuna mana muhimmancin sallah saboda malam Allah rufe asiri Allah ya kiyaye mutum ya wayi gari a kiyama a cewa Allah yana bin sa bashin wata sallah da bai yi ta ba saboda abin da yasa ba a shiga aljanna da fashin ko gibi na sallah a ce yau an zo an yi lissafin shekarunka arba'in a duniya to Allah abin da zai ce ku duba mun shekaru arba'in ɗin nan khamsu salawat ɗina sun cika kun fahimce ni kuwa ku duba mu mala'iku a bincika awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu as-sala abu na farko da za a fara yi wa bawa hisabi ran tashin kiyama ita ce sallah ku duba mu sallah 40 din sallah ta shekara 40 ta cika sai a duba asubayinka duka ki wani na rubuta yi kuma ga marubutan asuba ta cika sai a ce to ku duma mana azar duk azar ɗinka na iya tsawon rayuwarka karamin kalla da wanda ka yi ta mai kyau da wanda ka yi ta kana gaggawa da wanda ka yi kana kasuwa kana um, um, kana tsaye da mutane duka suna rubuta wallahi ka san wani an zo ana ana ana yana kasuwa yana sallah akan tebur yake sallah akan tebur ga sallacin kasuwa ba zai je ba yana kan teburinsa ya ɗauko mai jira ma ya sa ya jira ya je ya sallah ko ya rufe shagon ya je ya sallah ya nuna sallar ta fi komai kai malam shiga kasuwanni mu ka ga ikon Allah ana dai awar musulunci kurum wallahi wani abun arna ma ba sa yi arne ya yadda ya rufe shagon sa ranar lahadi duk mun hakura a garin nan akwai abubuwan da ba ma iya electronics kayan ruwa kayan menene duk harkar kofar ruwa wane ne wane ne sabon garin nan ba ma ma shiga sabon garin ya ce yau lahadi saboda sun muhimmantar da ibadarsu da bin allansu a yadda suka fahimta su amma ni da kai yaya yana tsaye a kan teburi kan teburi a kofar shagonsa wasu mata suka zo suna eh wallahi ga abinda muke nema nan wallahi mai kyau kowa jiya." te amma yana sallah suka tsaya suka tsaya ce to bari mu jira shi yana yana sauri sai wata ce ah wai me na tsayuwa ba ga wani shago ba mu je mu saya mana sai ya ce ku zo ku zo ku zo na yi sallar daga baya <laughs> wallahi yake ta yi kati yanke ta A kan cinikin da watakila <laughs> watakila su saya watakila ba na su saya ba kai Allah ya sauke mana to kar ai wasa da sallah ƴan kwada kada mu yi wasa da sallah kwata kwata kan mu yi sakaci da ita alamar imani kaga mutum yana himmatuwa da sallah Allah ka azurta mu da himmatuwa da ibada Allah ka azurta mu da himmatuwa da ibada to wannan kenan qala haddathana okay mun yi karanta wannan hadisin ko qala bin musa al-ansari قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن Yazid, بن يزيد عن المطلب ابن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت daga hafsa yar gidan umar dan khattab mata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara yadda gare ta tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhatihi qa'idan wa yaqra'u bis surati wa yurattiluha hatta takuna atwal min atwal minha hadith muslim da nasa'i da tirmizi kuma hadisi ne hasan sahih inji imamu tirmizi na sayo tana ba mu labarin ita ma abin da ta gani na sallar annabi na dare tun da matansa ne kowa za ta ruwaito abin da ta gani an yi a ɗakinta Sai yadda tunan hafsa kenan yar gidan umar an khattab an san umar ibn khattab khalifatar rasulullah sallallahu alaihi annabi ya aure ta ne ba zawara bayan ta gama idda daga wani mijinta mai suna khunais ibn ta Sami, ɗaya daga cikin wato Sabai al-muhajirun shekara ta uku daga hijira annabi shekara ta uku daga hijira wani annabi ya zo madina yana da shekara uku ya aure hafsa kenan kwata-kwata annabi shekara bakwai ya yi da na hafsa 'yan gidan umar ibn al-khattab an fara auren aisha kafin hafsa mana aisha ce take gaba da ita um, a aure na hafsa tana cikin matan da suke suna da matsayi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama don aisha da kanta take cewa wato hafsa tana daga cikin matan da take nema mu yi kunnan doki a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kamar irin yadda nake da matsayi a wajen annabi to hafsa ma fa lalle tana da matsayi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma tijuwa ce an ce kafin a turo annabi sallallahu alaihi sallama da shekara biyar aka haife ta to shine malamai da suka yi lissafi an ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tare da ita tana da shekara ashirin haka da wani abu ta ruwaito hadisai masu tarin yawa da yawa za ka ji an ce an hafsata tana da ilimi zaujin nabi sallallahu alaihi sallama ta rasu shekara ta 41 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan kaga ta rayu bayan annabi ya bar duniya shekara 31 tunda annabi shekararsa goma a madina yi ko yawon shekararsa goma a madina so shekara ta uku ya aure ta yarar shekara ta goma to ita kuma shekara ta 41 bayan annabi ya bar duniya ta rasu wasu sun ce ma 45 a madina marwan gwamnan madina marwan ibn al-hakam shine ya mata sallah a wancan lokaci <coughs> wata rana wani abu ya shiga tsakaninta da annabi ita hafsa annabi ya ce na sake ki tafi gidanku ya sake ta ha sake ni ya sake ta wannan yana nuna mana shi annabu ma yana yin saki ko ba kamar yadda mata da mutum ya sake mace duk kirkin ka aka ce ka sake mace duk ka duk malantanka duk mutuncinka sai ce bai da mutunci yanzu ka duba wani ya sake wance ba za ba a binciki mai ta ma ka sake ta ba wataƙila <clears throat> halaka ka za ta yi wataƙila ɗabi'unta ba kyau wataƙila kayi kayi abin ya gagara wataƙila wannan sakin shi ne zai sa ka samu sauƙin rayuwa wataƙila wataƙila azar zai uzurori na mutum a gidansa allah kaɗai ya sani sai shi da Allah ya halitta to amma ai ta zagi ai ta batanci annabi ya ce na sake ki wallahi malam ba a jima ba kawai sai Allah ya turo mala'ika jibril da wahayi ya ce ka gaya wa manzan Allah raji'ha fa innaha kanat sawwamatun qawwama a gaya wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya mayar da matarsa Hafsa ya mayar da ita bayan ya sake ta ya mayar da ita fa saboda ita sawama mace ce mai yawan azumin nafila kawwama mai yawan kiyamun laili waɗannan abubuwan guda biyu ɗabi'un nan masu kyau guda biyu Allah ya ce dan su a riƙe mata aurenta kaga ashe ana ajiye mace a riƙe ta a gida saboda ibada ki dage da yawan azumi wataƙila Allah ya taimake ki yawan azumi ke ce wallahi ni azumin nan nata shi yasa wallahi ban rabu da ita ba kin ga kin huta wataƙila kazama ce amma akwai yawan azumi wataƙila masifafiya ce ki amma kina yawan azumi wataƙila kina da zazzafan kishi amma kina yawan sallar dare kina yawan ibada wannan ta sa mai gidanki ya daga miki kafa saboda mata suna da rauni yanzu a wannan zamani wajen ibada rauni ga mai gida shi kaɗai yake ta yin azumin nafila su ba sa yi yadda ka san Allah bai saukan mata bai ta. mai gida shi kaɗai kai ta tashi da daddare kana sallah da daddare ruku'i sujada kana addu'a akan 'ya'yan da kuke haifa addu'a akan kasuwarka addu'a akan rayuwarku gaba ɗaya addu'a akan rufin asiri amma mataka tana kwance yadda kaga doya tana zube akan gado ba za ta tashi ba kayi kayi kayi ba ta tashi ba to wata sallar farilla ma ba ta yi farilla ma ba ta yi wallahi farilla ma ba ta yi yayi ya ce kai kabarinka daban wa daban malam kakka kura mu ce malam ba ta sallah wallahi na yi na yi na ce gaskiya ne ba kya sallah ta ce gaskiya wani lokacin na ga dama ba na yi ai kwarai kuwa <laughs> wannan da ni aka yi wannan kyasa ga haihuwa ga yaya kai ana sha'ani fa hmm. Allah ya rufa asiri ta wannan jama'a hafsa kenan mu isar da wannan sakon ga iyalanmu manzo Allah ya rabu da nana hafsa amma an ce dawo da ita saboda yawan sallarta yawan azumunta kuma wallahi ku lura da wani abu guda duk yanda ka kai da kin matarka wallahi idan tana bin Allah sai ka ji kana santa wallahi ai kwarai daga ciki akwai matan da suna yawan karatun Qur'ani su kuma akwai matar da duk inda ka sami ta ka tarar da ita tana bin tana tana tasbihi istighfari salati annabi za ga ba ta sakaci akan tarbiyya duk da cewa tana da wani deficiency ta wani bangare tana da wani ɗan larura nata amma ibada dai baka da matsala a ta. to wannan sai sa ka riƙe ta to ita ce take ba mu labari annabi sallallahu alaihi wasallam fi subhatihi in an ce subha a larabci wato salatun nafila bisin subhatu wato sallar nafila saboda me yasa aka ce saboda akwai tasbihi a ciki daga sabbaha yusabbihu tasbiha as-subha sallan nafila to yana yin sallan nafilar sa a zaune yana karanta sura wa yurattiluha yana yin tartil karatu dalla dalla a hankali da maddoji gaba daya yace sura sai ta kasance tafi yadda take tsawo muna ganin tsawon ta kada muna ganin za a iya karanta suratul fajiri misali a minti hudu annabi zai iya karanta ta a minti goma kun san yanayin karatu shi yake kawo saurin kammala sura ko kuma jinkirinta wani lokacin za a iya karance sura surar da ake karanta ta a minti biyar wani lokacin sai a kai ta minti goma sha biyar ma kuma ba tare da an maimaita ayoyin ba kawai bi a hankali a hankali ana ajiyewa to annabi yana irin wannan karatun dalla dalla dalla dalla sallallahu alaihi wa alihi wa saboda sallar dare ribar ta dadewa tsaye ribar sallar dare mai dadewa tsaye kamar yadda muka yi bayani da ka zo kai sallar dare ulwallahu idza jaa nasrullahi tabbat yada wailul likulli alam tara kayfa fa'ala rabbuka kai raka'a goma ko sha uku to gwanda kai raka'a hudu kwarara kaɗan jawo dogagin surori hamim ɗin nan ko ba ka bane ka karanta su ko wanda suka fi su tsawo to ya fi a kan kai kace kace kace kace kucin kucin kucin ba yawan sujjadar ba aka fi damuwa daɗewa a tsaye inda sallar dare ne da rana kuma yawaita su yawaita yin rakoyi amma da daddare a daɗe a tsaye shine gaskiya shine kuma ba a so ko ba ka bane kusan an ruwaito na Uthman ibnu Affan yana yin sallar dare wutiri raka'a daya ya sauke Qur'anin nan gaba daya ai kwarai da gaske Usman ibn Affan ba ai sahibul Qur'an ke kwarai kuwa ya kamata duk mai suna Usman ya koyi da wannan abin aka ce yi sallar isha'i yana gama isha'i sai shiga shiga daki Allahu akbar بسم الله الرحمن الرحيم ولا الضالين ألف لام ta zubawa yana tsaye a karamkan izu 60 din nan sai ya zube su tar ya ruku'i yana rakka'awa za a fara kiran alfijir asubahi da yayi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai raka'atan alfajr sai ta masallaci Usman ibn Affan to ya kaji ni da kai yanzu ƙur'anin ma sai dai da ramadan masu ƙoƙari suna ɗan bibiyarsa da ramadan ne akwai wani da na ga yana karatun ƙur'ani wata abin ya bani mamaki wallahi ya bani mamaki wato buɗewa haka yake idan ya zo ya buɗe shafi sai ya karanto aya farko nan aya ƙarshen shafi aya farko nan aya ƙarshe ya ya gama aya farko aya ƙarshe aya farko ya haka Idan da buɗe ya gama wallahi da ido na gan shi malam da ce Allahu akbar wannan miskinin diyan da aka ya je wani guri sun ba shi wani lakani idan eh, sai lakani ina jin an gaya masa falalar sauka kenan yana zaune nan wallahi kafin yan mintuna ya gama buɗe shafukan ya daga hannu ya yi sauka fatuwa inda Allah ne ya ce ai ya jiyo duk abin da aka ba shi ya karba ai shikenan ko wato babu daɗi irin mutum ya je makaranta ya saurari ilimi ingantacce in ba haka mutum zai zo ya rayuwarsa ya zo ya ji ba daɗi Allah ya kiyaye mu so mun fahimci wannan ko yawwa to sai kuma haddathana al-Hasan ibn Muhammad az-Za'farani qala haddathana al-Hajjaj bin Muhammad an ibn Jurayj qala akhbarani Uthman bin Abi Sulaiman anna Aba Salamata ibn Abdurrahman akhbarahu anna Aisha radhiyallahu anha akhbarashu na Aisha take ba da labari annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lam yamut hatta kana aktsaru salatihi wa huwa jalis Allahu akbar karshen rayuwar annabi saboda tsabar muhimmancin kiyamun lailin nan annabi ta ce annabi bai bar duniya ba face mafi yawa yawan sallolin sa na dare saboda shekaru sannan ga rashin lafiya a zaune yake baya fashe sallar daren amma a zaune yake hadisin muslim da imamu ahmad da imamu tirmidhi ba ni da kai ba yanzu mura sai ta hana mu sallah mura sai ta hana mu ibada mura sai ta hana mu azumin nafila ya ba kai wallahi mura nake to me alakar mura da azumin nafila so mu kula da wato ina so mu rinka ribatar waɗannan hadisai mu gane himmar annabi dan mu ma mu koyi himmar Allah ganar da mu قال حدثنا عمر بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر شي كما ينا بام الأباري يتشي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته حديث الإمام أحمد ده إمام الترمذي abdullahi dan umar yana ba da labari cewa ya yi sallah tare da manzan allah sallallahu alaihi sallama rako'i biyu kafin azhar rako'i biyu bayan azhar ku rinka lissafa su biyu kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magariba biyu bayan isha'i nawa kenan to kaga ba a faɗi waɗanne ne ba a faɗa ba biyu kafin asuba da kuma biyun da ake yi kasan azhar ita kanta ana mata raka a shida ne nafila an gane ko hudu kafin azhar biyu bayan azhar shida kenan in ka hada wannan zai baka rakawai goma sha biyu su ne annabi yake faɗa hadisi duk wanda ilazimci waɗannan arrawatib za a gina masa gida a gidan aljanna wanda Allah ya taimake shi koyaushe in ya zo sallah baya fashi raka a tarihin fajiri biyu kafin asuba fatiya kadai lafi akbar wal dalil kawai ko fatiya da kuliya raka ta biyu da kulhuwa biyu kafin azhar ai hudu kafin azhar biyu bayan azhar takwas kenan biyu bayan magarba goma kenan biyu bayan isha'i goma sha biyu waɗannan su ne rakoyi sha biyu da idan ka lazimce su insha Allah alƙawarin ubangiji kana da bene ƙasar annabi ya ce bene upstairs za a gina maka a gidan aljanna saboda waɗannan na filfilin da kake yi so amma wannan wanda abdullahi dan umar yake bayani ba ya kawo su a babin rawatib bane yana gaya maka ya gani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi su shi ma kuma yayi ina fata ana fahimta ta wannan kenan wasu sun karo sun cika sun zama wato waɗannan yadda muka yi bayanin su rawatib ɗin to ku lura hadisi yana nuna mana halaccin yin sallar nafila a gida dan ya ce menene um, ya ce wa rakatai ne ba'dal isha'i fi baitihi raka'a biyu bayan isha'i amma a gida so ya halatta wani lokacin raka'a biyun nan da ake bayan an yi da sallar isha'i kaka yi su a masallaci ka yi su a gida saboda manzo Allah ya ce kada ku da gidajen ku ya zama kamar kaburruka ya jama'a Ka ku da gidajen ku ya zama kamar kabari me kamar kabari kabari makabarta ba a sallah ku rinka yin nafila a gidanku kenan cikin nafilfilin ku ku ware wani wasu na filfili da a gidanku za ku rinka yi saboda wannan wuri na gidanka shi ma ya maka shaida a kiyama ya ubangiji wannan bawan yana yin sallah a gidansa ‘ya'yanka su san cewa kana yin nafila a gidanka don su koya matanka su san cewa kai ma'abucin yin nafilfili ne a gida don su koya shine sunnar shine hikimar hadisin yana nuna mana haka kuma yana nuna mana ashe ba wai sallah farilla kaɗai ce aka turo mu yi ta ba ita dai wajibi ne amma na nafilfilin ma an zaburar da mu mu yi قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة قال أنا حفصة ساكي داوا تبادل الأباري تكي قال عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين hina yatlu al annabi yana yin biyu yayin da alfajir yake to ita ce raka'atan al alfajiri waɗannan raka'atan al alfajiri ya jama'a manzo Allah ce khairun min ad-dunya wa ma fiha sun fi duniya da abin da ke cikin duniya gaba daya da ka rasa raka'atan al alfajiri da ka rasa raka'a biyu kafin sallah asubahin nan gwanda ka yi hasarar duniyar ka gaba ɗaya da abin da ke ciki inda za a mallaka maka duniya duka da abin da ke cikin duniya duka to ka rasa su shi yafi maka alheri da ka rasa rakata ne fajirin nan ina masu buga bodi a sallah kullum kai dan cika sallah ne ya taho a gida alwalarsa sama a tsaye ya ƙarisa ta kullum a subayinka allahu akbar da ƙirƙar riski raka a ƙarshe ana idan da sallah kuma war yi zikiri ma ba ka iya zama ka yi waje kullum kana luzin rakata da alfajiri kullum to ji abin da annabi ya ce a kanta kamar kana asarar duniya ne da abin da ke cikinta haga yanzu duniya ce wani abu ne da za a baka ai ba za ka yadda kai ta asara kullum ba amma tausayin abin shine dan adam wani lokacin yana da mantuwa summiya al-insanu insanan li kathrati an ambaci dan adam da matsayin al saboda yana da yawan mantuwa da rabkana da shagala abin da ke mai muhimmanci a gare sai ka bai da shi mai muhimmanci ba ta ce to yana yi da ya an kira alfijir ya fito sai ya raka biyu wa yunadi munadi sai ka ji mai kira yana kira kala ayyub wa urahu kala yunadi munadi mai kira sai kira sai a tanar da shi cewa manzo Allah lokacin sallah yayi saboda bayan yayi rakatan alfajirin a gida shi man tsakanin ɗakinsa da masallaci kamar nan ne kama wannan <coughs> wannan ɗakin nan wannan ofis nan labule ne kawai kawai ɗage labulen yake shigo da ya zo sai a ta da sallah <coughs> so idan an yi raka'atan alfajr duk sabai ana jin a masallaci sai bilal sai ya ɗan yi magana da ƙaramin sauti haka assalatu ya rasulallah lokacin sallah ya iladan kenan shi ne yake da damar ya ce lokacin sallah ya yi a tada sallah a shari'a a shari'a ladan ne yake da damar ya ce a tada sallah kuma shi yake da damar ya naɗa wa zai yi sallah idan liman baya nan kada wani ya zo a'a dan kwamiti ne a masallaci a'a yana da babbar riga a an san shi ni a'a wane ne kawai daga can karshen sahu yana cewa ai sallah ka nuna jahilcinka da rashin karatunka hakkin ladan ne ya kira sallah shi kansa liman ɗin ladan ne zai ce masa lokaci ya yi watakila liman ɗin bai san lokacin sallar ba kuma idan liman baya nan to ba wani ne kawai zai zo saboda babbar rigarsa ko saboda shi wani ne ba ya ce wane mana sallah ba a'a ba a zuwa gidan mutum a je a yi masa mulki a gidansa sai a bawa wanda shari'a ta shi dalili sahihi shine hadisi sahihi wata ran annabi sallallahu alaihi sallama ya tafi unguwa sulhu ta lokacin sallah ya yi aka kira sallah kai na filfili ana zaune ana ta jira bilal ya bincika gida manzon Allah bayana ya san kuma ya tafi sulhu to ba waya kuma wurin da nisa sai bilal ya tashi ɗab ɗab abubakar fa yana zaune a sahun gaba sai na abubakar yana zaune a sahun gaba bilal sai ya tashi ya miƙe sai ya je wajen sai na abubakar sai ya tsuguna ya ce manzan allah ya tafiya ya je unguwa bai dawo ba lokacin sallah ya yi ka zo ka yi mana sallah bilal ya ce wa abubakar zo ka yi mana sallah sai abubakar ya ce in shi ito idan kuna so sai na yi muku mana ba dole sai na yi ba ka duba abubakar fa yace in kuna so in ba kwa so ku sa wani Allahu akbar malu shahid anan ne. duba daraja da matsayin sayyidina abubakar bai zo ce a tayar da sallah ba ko ai ya isa ko amma saboda bai ba aikinsa ba ne yanzu ko uba a gida da 'ya'yansa akwai abin da ba aikin uba ba ne aikin 'ya'yan shi ne to adalci shine ya bar 'ya'yansa su yi akwai aikin matansa ne adalci shine me ya bar matansa su yi kada ya shiga kowa ya tsaya inda aka tsayar da shi waye ya inda amrihi Ta wannan shine sunna kuma ku duba tawadu irin na abubakar Ya ce in kuna so to ba nawa ne ba ko wani ya yi ko waye ma ko ma waye ma shikenan kuma suna zaune su shiru ba wanda ya magana ba wanda ya saboda sun samu tarbiyya ta jama'a wannan shine sunna wani ya zo a wani masallaci wata rana irin mutane masu giggiwa nan kasa akwai masu giggiwa da rawar kai ya mutum yana ganin kawai shi wani ne ko yana dan wani abu a hannunsa an dan san shi ana abin kullum idan ya zo shi nafilan ma baya yi a ƙarshe yake zuwa yana zuwa da ƙarshen masallaci sai ce a tada sallah <clears throat> sai ladani ya ce masa bismillah zo kawo ce saboda sallar ba ta yi ba akwai wanda wallahi idan zai wuce zai wallahi ba ta jiyu ba tirs aini ba ce aka ce bismillah zo kai ta wannan mai amfani da ka kunyata ka tozarta kai ka iya ba da umarnin a ta sallah kai ba za ka zo kai ba an ce maka faskare ne sallar Allah gyara mana to wannan shi ne sai mu yi aiki da abin da muka karanta ko ƙala haddasa na kutai batu a wannan ya ce wa urahu hafifa ta ne wato sallar mai sauƙi ce ba mai nauyi ba ƙala haddasa na kutai batu bin sa'id ƙala haddasa na marwanu ibn mu'awiya alfazari an ja'afar bin burkan an maimun bin mihran an ibn umar ƙala hafisu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi dan umar ne ce na haddace daga manzon Allah wasu rako'i guda takwas wannan na kiyaye su annabi yana kula da su samaniya raka'atin raka'ataini qabla zuhuri biyu kafin azhar wa raka'ataini ba'daha raka'a biyu bayan azhar wa raka'ataini ba'da al-maghrib raka'a biyu bayan magriba wa raka'ataini ba'da al-isha raka'a biyu bayan isha'i qala ibn umar abdullahi dan umar yace wa haddathatni hafsatu bi raka'atayil ghadati nana hafsa ya yassa kenan ko yassa ce yayin da duka yayin umar ne sun ba ta bani labari akwai wato rakata hafiz wa haddathani hafsat bi rakatayn al-ghada rakatan al-fajr kenan ko walam akun arafu ma min annabi sallallahu alaihi wasallam ban gansu ba annabi yana tunda a gida yake ko tunda a gida yake yana cikin dakin matarsa tirmidhi ne ya ruwaito shi wannan hadisi yana karfafa mu abin da ya gabata qala haddathana abu salama bin yahya ibn khalaf قال حدثنا بشر ابن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الشقيق قال سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ناتم بين أنا عائشة أكن سلم من زال صلى الله عليه وسلم تكي كان يصلي قبل ظهر ركعتين النبي أنا صلى النافلة كفون أزهر ركع بيو وبعدها ركعتين باين أزهر ركع بيو وبعد المغرب ركعتين باين مغرب ركع بيو وبعد الإشاء ركعتين bayan isha'i raka'a biyu wa qabla al-fajr sintaini kafin asubahi kuma du sintaini guda biyu da isnataini kenan guda biyu kaga dai shi ma wannan yana karfafa wancan ne ko قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سميت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا wannan asim ibn damra ce na mun tambaye aliyu an salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minan nahar yaya sallan manzon Allah take da rana fa qala yace innakum la tutiquna dhalika qala fa qulna man ataqa dhalika minna salla yace kai ai ku ba za ku iya yin haka ba ba za ku iya yin haka ba amma wanda ya ga zai iya yi sai ya yi faƙala kana idza kanati shamsu min ha'una ka hai min hahuna inda al'asri sallar ne. mana yana bayanin irin yadda rana in ta canja ta je kaza saboda eh, ka iya cewa babu agogo a lokacin sai dai suna amfani ne da inuwa idan rana ta kasance daga can ka hai min hahuna kamar yadda take ta bangaren can ɗin sallar ne, sai raka'a biyu وإذا كانت Shamsu من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى أربعا to shi kuma kaga wannan yana nuna mana raka'a hudu da ake yi inda zuhuri ya fito da shi fili anan. nan lokacin sallar azahar. sannan ga wani ƙari kuma du wa yusalli qabla zuhuri arba'an an samu annabi yana yin nafila kafin azahar ya raka'a hudu wa ha raka'ataini bayan ya idan da azahar kuma raka'a biyu kaga kafin azahar hudu bayan azahar biyu Azahar kadai tana jan nafila raka'a shida ga wanda Allah ya hore masa yana iya zuwa masallaci kafin lokacin sallah kuma na faɗa mun yi bayani a karatun da ya gabata ya halatta wannan sallar nafila ɗin. raka'a hudun nan gaba ɗaya ka haɗe su ka haɗe su zama ɗaya za ka yi musu zama ɗaya sallama ɗaya nake nufi zama ɗaya sallama ɗaya ka haɗe su ya halatta wa qabla al arba'an to ga wata kuma kafin la'asar raka'a hudu kafin la'asar ma'ana mutum ya zo masallaci da wuri kafin sallar la'asar ya yi hudu amma ya yace yafsilu baina kulli rak'atayn bitaslim alal mala'ikatil mala'ikati al na kowace raka'a biyu yana raba ta da yan uwanta rakoyi hudu din nan yana yin sallama tare da yin tahiya da sal addu'a ga mala'iku makusanta da annabawan Allah wa man tabi'ahum minal mu'minina wal muslimin da waɗanda suke bin su cikin muminai da kuma musulmai wannan hadisin tirmidhi ne ruwaito shi hadisi ne hasan kamar ya ba mu wani samfuri ne na nau'in sallar nafila na annabi sallallahu alaihi wa sallama to shi yasa kuka ji in kullum suna dan nauyi a hudu kafin abin azhar a hudu kafin la'asar kaga suna da yawa waɗannan nafilfilin idan ka hada to shi ne suka ce ga wanda ya samu dama yana iya yi wanda bai samu dama ba kuma ya kamanta daman shi addini ai babu tsanantawa a ciki la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai sai abinda wato za ta iya yi wato lazimtar wannan din ne shine suke ganin cewa da wahala a ce kullum yanzu wannan rakoyi nawa kuka irga raka'a biyu kanat shamsu min hahuna kayi ya atiya min hahuna inda al-asri kaga raka'a biyu kenan a wajen la'asar wa idza kanat shamsu min hahuna kayatiha min hahuna inda zuhuri salla arba'an raka'a hudu shida kenan qabla zuhuri arba'an ga wasu hudun goma wa ba'da ataini goma sha biyu bayan azhar biyu kenan kaga sha biyu wa qabla al arba'an in ka hada sha shida kenan raka'a goma sha shida akwai ranar da annabi yake raka'a sha shida nafila kuna shi yasa ya ce suna da nauyi ba kowa ke iya lazimta ba amma wanda zai iya a cikinmu yana iya yi Allah ya kara mana san annabi sallallahu alaihi wasallama ya kara mana lazimtar bauta irin tasa wani sati insha Allah sai mu tashi bayani akan sallar duha sallar walaha da ake cewa wai sallar tsofaffi za mu ji shin tsofaffi ne suke ko yara ma suna yi abinda muka faɗa ne daidai Allah muke roƙo ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya mana afuwa Allah ya fi mana wani ba Allah ke cewa akwai wasu kiristoci wato wai suna cewa wai Allah yana nufin God hujja kuma da ƙur'ani malai irin wannan da'awar menene ne to wannan dai ban gane wallahi tambayar ta ba in wanda ya rubuta ta yana nan ya zo bayan an yi idan da nafila sai ya zo mun bayani Allah muke roƙo ya yafe mana ya kuma sa muna da rabo akwai yan uwa da ba su da lafiya akwai yan uwa da muna tare da su ba su da lafiya suna suna cikin yanayi na na damuwa sun aiko cewa da Allah suna tawassuli da wannan majalisi a roƙon musu Allah a yi musu addu'a so muna fatan Allah maɗaukin sarki ya yafe musu ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ya rangwanta musu Allah ya sa mu cika da imani wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu